Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare ku gyara zama domin kallon bidiyon wannan hira da Dr. Rabiu Musa Kunkuso wato inda ya faɗi wasu abubuwa muhimmai da kuma irin yadda jam'iyyarsu ta NNPP ta sa gaba da kuma irin shirye-shiryen da suke yi wajen wato kawo sauyi a Najeriya. Sannan kuma ya amsa tambayoyi da dama. batun su da Malam Ibrahim Shekarau da suke ƙoƙarin shigowa wannan jam'iyya kuma mu ce sun taho domin yanda wato za su zauna duk da cewa da ana ganin ba sa ga maciji amma kuma yanzu a ce su zauna a jam'iyya ɗaya ya yake ganin batun hakan inda Dr. Rabi Musa Kwankwason ya bayyana cewa idan abubuwa suka faru a baya wato ana iya mantawa da su domin a zo a gina sabuwar tafiya. gare cikakke wannan hira ku je abin da dr rabi musa kwankwason ya faɗa babu shakka abubuwa ne a muhimmai ga bidiyon to jama'a assalamu alaikum kamar yadda kowa ya sani wannan jama'iyya ta ta nnpp yau kusan shekarar ta 21 kenan da aka yi mata rijista a najeriya to amma dai jama'a ba su santa sosai ba sai da muka shiga ciki kusan kimanin wata biyu da suka wuce kuma alhamdulillahi a cikin wannan tsakani mun yi aikace-aikace da yawa mun yi rijistar mutane zuwa ita wannan jama'iyya ko muna nan muna yi muna fatan jama'a za su je su rijista da jama'iyyar rpp mun yi zaɓuɓɓuka dukkanin ward-ward da take najeriya mun yi rijista mun yi zaɓe a dukkanin local government kuma mun yi zaɓe a kowace jiha da kuma mun yi zone zaɓe na zone ɗin nan guda shida da kuma mun yi abin da ake cewa ko bature ke cewa national convention an yi zaɓe an zaɓi shugabanni na ƙasa waɗanda halin yanzu suna nan suna ci gaba da aiki bayan an gama wannan an zo kuma yanzu muna sai da fom mutane suna zuwa suna saya kuma muna fatan jama'a za su ci gaba da zuwa su saya domin cikin yarda allah muna sa rai dukkanin wani gurbi da muke da shi ko na ɗan majalisar jiha ko na tarayya ko na sanatoci na ɗan majalisar da ta kenan da kuma gwamna da shugaban ƙasa muna son kowane guri kasance akwai wani ɗan takara a gurin wannan yana da matuƙar muhimmanci kuma nan muke daɗa kira ga jama'a musamman wanda ba su yi rijista ta inec ba da su yi ƙoƙari su yi rijista wannan ce za ta taimaka wajen tabbatar da cewar jama'a sun zaɓi mutum na ƙwarai kamar inda malamai da sauran shugabanni suke magana ya zama wajibi jama'a su sani shekara ta shirin da 2023 lokaci ne wanda jama'a za su duba su darje da tsakanin gurabe biyu ake yi da ita pdp da ita apc amma yanzu allah ya taimake mu mun kawo abinda bature yake cewa third force ah, jama'iyya wacce za ta yi gogayya da wa'annan jama'iyyu guda biyu kuma muna gode wa dukkanin wanda suka taimaka mana har aka zo wannan matsayi kuma muna gode wa al'umma da suke nuna sha'awa musamman a arewacin najeriya yau wannan jama'iyya tana ƙanshin ɗan goma wannan abu alfahari ne da jin daɗi a gurinmu da muke siyasa wanda duk mutum da yake neman 'yanci duk mutum da yake son kawo canji duk wanda yake son ƙasar nan a tafiyar da ita ta inda za ta zauna lafiya a samu tattalin arziki ya inganta matasa samu aikin yi to ga guri an samu jam'iyya wacce take za ta kawo mu mun yi jam'iyyar pdp da mu aka kafa ta takwas. a wannan lokacin burin burinmu shine mu matsar da soja daga mulki bayan mun gama shekaru suka shigo muka gane mu da muke son ci gaba muna bangare daya yan jari hujja waɗanda suke son kansu da 'ya'yansu a suna ɗaya bangaren haka aka yi ta rigima har sai shekara ta 2014 muka kafa jam'iyyar apc kuma cikin yadda allah ta yi nasara a ƙasa da kuma jihohi da yawa su ma daga ƙarshe muka gane aikin ba za su iya ba aikin ba aikinsu ba ne saboda haka ne a a takaice dai muka dawo wannan jam'iyya ta nnpp jam'iyyar da take da suna new nigeria people's party jama'iyya wacce take ta 'yan gaba kuma a sunanta new nigeria sabuwar nigeria a gurinmu a nigeria da muke da ita yanzu najeriya tana cikin matsala tsohuwar najeriya ce ba ita muke so ba muna son najeriya wacce take mai daraja mutane su yi walwala su yi sana'o'i su yi addininsu mutane su yi dukkanin abin da ya dace wanda tsarin mulki ya tabbatar musu da shi wannan shine babban abin da samu kamto da wannan jam'iyya kuma muna gode wa allah da irin gaban da muka samu ko mun yi sa'a ma wannan lokaci a maimakon zaɓuɓɓuka da ake na cikin gida a ƙarshen shekara to ga shi yanzu dukkanin wannan zaɓuɓɓuka za a yi su a wannan tsakani saboda haka ana da kimanin wata tara kuma goma na kamfen mutane su da sanin wannan sabuwar jam'iyya domin tabbatar da cewa ta kai ga nasara wasu na ganin jam'iyyun apc da pdp su ne ke jan ludayi a kasar kuma daga ciki ne ake ta fitowa ana shigowa jam'iyyar npp me bambanta NNPP da waɗannan jam'iyyu wannan jama'iyyu kamar inda jama'a suka sani ni duk na shige su kuma duk guda biyan da ni aka kafa su zaman da muke tare da sauran jama'a sai muka ga ra'ayi ya bambanta yayin da wannan jama'iyyu suke maganar ilimin 'ya'yansu da wa'anda suke so mu da yawa daga cikinmu magana muke yi ta dukkanin al'umma daga ciki har da talakawa kuma talakawa masu ne na fari yayin da muke magana aikin yi su magana suke aikin yi 'ya'yansu mu ko muna maganar jama'a ga baki daya musamman ma talakawa yayin da muke yin suke maganar tsaro nasu na kansu mu muna maganar tsaro na al'umma ga baki daya manoma su tafi su yi noma 'yan kasuwa su je su yi kasuwancinsu makarantu a buɗe a je a yi abubuwa wanda su taimaka al'umma su wannan bai dame su ba abinda suke so shine kansu to haka bambance-bambance yana da yawa wanda shine ma ya sa muka bar su muka zo muka buɗe kuma yanzu ma yawancin manyan da suke shigowa gaskiya muna mai da ƙarfi kwarai da gaske wanda suke da ra'ayi irin namu wanda ma na san wanda ba sa ra'ayin namu su ba ba so suke su zo inda muke ba saboda kaga kaga faduwa ta zo daidai da su ba saboda haka bambancin mu da su a wannan jama'iyyu shine su so suke a ci gaba da inda ake yi dan yi musu daidai uku abin da muke cewa shine wannan abu bai daidai ba a canja shi a shigo da sabon tsari misali dai kamar inda muka yi a Kano inda ƴaƴan talakawa za su samu ilimi ƴaƴan talakawa za su samu aikin yi mata za su haihu a asibiti za a yi abubuwa wanda yake talaka zai samu sauƙin rayuwarsa kamar yadda mu muke gani sabanin haka shine abin da ke faruwa a cikin wannan jama'iyyu guda biyu kaji bambanci kenan ana gaɗe gadin cewa tattauna ta yi nisa tsakanin ku da tsagin jam'iyyar apc na g7 na su tsohon gwamna malam shekaru musamman ganin cewa malam shekaru kun haɗu a rabu kun haɗu an kuma rabu shin kana ganin akwai yiwuwar hakan kuma za ku iya haɗuwa a ci a shafura a ƙwarya guda to ita siyasa ba gaba ba ce ga gama yana gaba a siyasa bai gane ba mu musamman da muka zo muka kafa wani sabon wannan tsari muna neman mutane wa'anda ba mu sani ba ma su zo su shi wa'anda muka sani ba taɓa samun matsala ba muna kiran su haka kuma mutane wa'anda ma muka yi mu'amala da su a baya kuma aka sami rashin fahimta yanzu fahimta ta zo dama haka muke so saboda haka kuma mu a buɗe muke mu yi magana da kowa idan muka ce jama'iyyar nan sai abokanmu ko wa'anda muke so ko wa'anda suke son mu to kaga jama'iyya ba za ta yaɗu ba kenan da ya kamata amma idan mutum ya gane ya ce to idan tsarin nan namu da muke na san ci gaba na al'umma shi ma ya yarda da shi ai kaga duk abin da ya faru baya da mai daɗi da mara daɗi duka jan layi ake yi a zo a tafi uba ɗaya uba ɗaya domin a ceto ƙasar musamman ma ji sabon magana ce ta kano kano da ya kaga abin da yadda muka samu kano ba na jin akwai wani mahaluki a kano wanda yake murna da abin da ya faru a cikin wannan shekaru bakwai ko in ce takwas abu wanda yake na takaici na rashin jin daɗi harkar ilimi an rugurguje ta harkar samun aika na yara an rugurguje su dukkanin wani abu da ka sani bangare daban-daban ma'aikatan gwamnati sarakuna malamai 'yan kasuwa kowa yana da irin labari da zai baka na damuwarsa saboda haka wannan tsari ne wanda muke sa ran allah yarda shekara ta 2023 a jama'iyyar mu za ta samu kwakwarar nasara irin wacce muka samu shekara ta 2015 a jihar kano yadda yake za a zo a zuba saiti a tsari wanda yake mutane na kwarai wanda suka yi da aƙidan mu za su zo su dora akan irin ayyukan da muka faro na alheri a jihar kano domin wannan jiha tamu da muke alfahari da ita ta ci gaba da zama tauraruwa ba ma arewa ba amma najeriya baki da. wani zai ce wasu da dama na dawa npp a sakamakon rasa takara da suka yi a jam'iyyinsu ya ita npp abin zai kasance shin zaɓe ne ita ma za a yi ko kuma masala ce za a yi to ai shi wanda ya kasa wannan tsari na jam'iyya, ba ruwanka da abin da ya kawo mutum in daɗi ne ya kawo shi barkansa da zuwa in ya ce ta kawo shi ane masa barka da zuwa saboda haka ba dalilin kawo mutum ko zuwa mutum ba shine muhimmi ba abin da yake muhimmi shine da wace zuciya ya zo da mace irin zuciya ya zo kuma sannan an yi nasara ya za a yi aiki za a koma ne tsari irin na pdp da apc ko ko za a fi tsari irin namu to duk wannan za mu duba mu gani kuma ita siyasa kowa ka ba shi haƙƙinsa haka ya kamata mu ma mun damu da irin mutane waɗanda aka je aka yi wa aiki suka samu nasara daga baya babu dalili waɗansu suka ɗauka kamar mu kamar makiya ne to wannan abu ne wanda yake dole dama mun san shi ya faru a kanmu mu ji daɗi ba saboda haka ba za mu yi kowa ba duk wanda ya zo ya bada gudunmawa cikin harkar jama'iyya musamman yanzu zero zero ne aka faru kwanan nan kowa ya shigo waɗansu mutanen da muke da su sun taho da mu muna tare da su wasu kuma da muke tare da su sun bar mu wanda kuma da ba sa tare da mu sun shigo to duk wannan abubuwa ne waɗanda suke na jin daɗi da farin ciki domin waɗanda suka shigo ɗin sun ninninka waɗanda suka bari yawa da kwalid da daraja to kenan kana cewa akwai yiwuwar a samu maslaha kenan tsakanin tsofaffin waɗanda kuka taho da su NPP da kuma waɗanda suka taho daga baya eh, baka ganin za a samu wani maraka. ba wata maraka. ai aka sami wani lokacin ma gara ɗan buga kaɗan in aka buga kowa ya ji naushin kowa to daga nan kuma aka zo aka shirya kowa zai fi gane darajar kowa ko akwai batun baiwa wasu automatic ticket na takara a yanzu babu wani magana mun sulhu muke yi a ka san a jama'iyya nnpp ko a pdp ko a apc na muka samu kanmu akwai magana ta kwankwasiya wanda yake kwankwasiya kaga kungiya ce a cikin jama'iyya idan duka namu ne muka zo muka yi sulhu muka yi hukunci kaga ya kamata kowa ya yadda idan kuma da wani wanda bai yadda ba to demokuraɗiyya mun yarda da ita sai mutum ya je sai fom kaga wanda ya sai fom ya nuna cewa na so a yi zaɓe kenan shi kenan sai a je a yi zaɓe wanda allah ya ba shi kenan shi ne ɗan takara sai a zo a yi aiki tare ya wanda ya faɗi ya ba da gudunmawa in allah sa aka nasara shi ma bangaren da za a taimaka masa haka sai a taimaka masa to a siyasar kanan dai ana ganin ka fice daga jam'iyyar pdp amma ana ta gaɗe ɗin kamar da gayya ne ma ka barta da shugabannin jam'iyya waɗanda an san magoya bayan ka ne wanda ake ganin kamar hakan sun zauna ne domin cin jirgin jam'iyyar ne gaskiyar wannan batu to kasan shi ɗan adam kullum ba zai rasa abin da zai faɗa ba Ah, yanzu kaga akwai wasu wanda suka mu ba da dawa suna nan suna takara a cikin jam'iyyar pdp wanda suke yin wannan maganganu ba sa kallon su sai su ɗauka ba sa cewa wa'annan mu muka tura su sun takara sai wa'anda su ma a daidai wannan lokaci wanda ma suke da mukamin a hannu suka ga cewar ya kamata su zauna su tabbatar da cewar wannan mukamin lokacinsu da aka ɗebo musu na shekara hudu sun yi amfani da shi ta hanyar da ya kamata da yawa mutane sai su suke kallo saboda haka ya kamata wanda yake kallon yan pdp waɗanda suka masu mukamai da suke son su zauna su yi abubuwan da ya dace a cikin wannan jama'iyya domin ci gaban jihar kano to ba su kaɗai za su duba sai su duba kuma waɗansu ba da suka ban mu su kuma suka je suna neman mukami yanzu a jihar kano to wannan ne za su ba kansu amsa cewar kowa abin da ya ga ya zai kushe shi ashi yake to ko za ka iya amsar ta yin takarar mataimakin shugaban kasa a su manyan jam'iyyun apc da pdp to ko zai iya faruwa a siyasa ba wani abin da za ka ce ba zai yi ba amma kullum yiwuwar hakan daɗa ƙanƙancewa take yi saboda ka gani yanzu mun ɗebo mutane runduna masu da yawan gaske wanda da yawa daga ciki suna takarar na gwamnoni suna takarar na sanatoci na house of reps har zuwa majalisar jihohi to duwa nan wani abu ne wanda yake akwai sabani da misali shekara guda wanda yake kawai rabi kwankwasa ne kusan babu kowa wanda yake a ƙarƙashinsa na abin da yake ya shafi irin wa'annan mutane a wannan takara in ba a kano ba kuma ga mutane wa'anda suke jingim dubbai wa'anda suke rike da mukamin jam'iyya to in ka ce za ka tafi wani guri ka je ka ce za ka yi musu takara to kaga na vice president kaga akwai matsala wanda yake babban aiki to haka kuma tunda da yake an shiga wannan guri to muna nan muna aiki muna tunanin cikin yarda Allah za a samu nasara a kafafen sada zumunta akan ga wasu magoya bayan ka na tallan nesa muke a shugaban kasa inda suke lakabin cewa pdp sai wuke najeriya sai kwankwaso shin hakan na nufin akwai yiwuwar za a yi wani alliance a haɗin gwiwa ne tsakaninka da shi ko kai abin yake to ka san in ka bar jama'iyya wanda ka bari suna da ra'ayi ra'ayinsu ko baya da za ka yi da shi ah, a matsayinsu na shugabanni a wannan jama'iyya Nima na ganin suna ta ah, ma'amila da muke to ah, wannan dan su ne kowa suka ɗauka suke tafiya da shi mun ba da wata matsala da wannan illa ah, mai yi wa najeriya fatan alheri da fatan allah ya zaba mana abin da ya fi alheri a jihar kano da ba najeriya baki ɗaya dan da ke shigowa fifi yanzu a kano yawanci za ga masu rike da mukamai a mataki na majalisu ne na tarayya da kuma na jiha a sauran jihohi kuma akan samu masu shigowa amma za ka ga tsohon kaza tsohon kaza watakila ba jam'iyyar za a iya cewa ba ta samu ta goma shi ta samu a kano ba a sauran jihohi ito um, kasan kano jiha ce mai matuƙar daraja kuma watakila ma albarkacin kanan ne ya sa ma waɗansu guraren har suka karɓe ta kuma yawanci da yawa wannan jama'iyya saboda ƙarancin lokaci aman da ta yi daga tunani daga kano nake kaga daga nan ne za a fara jin maganar in ka zaga kuma ka je kaduna ka je jigawa ka je katsina za ka ga tsarin ƙara ta shiga sosai a wannan wuri to haka ya fita north west ya shiga arewacin najeriya haka kuma ya shiga kudancin najeriya kuma alhamdulillah wannan jam'iyya ma ta fita muna da rasa har a kasashen duniya da yawa a halin yanzu amma abinda nake so ka ɗan yi haƙuri shine kaɗan ɗan ba mu wata ɗaya wata biyu gani idan wurin da kake zaton ma bata je ba yadda kake so na tabbata za ta je ta yi kamar inda ake da ita a jihar kano da sauran jihohi da suke arewacin najeriya a ƙarshe me saƙonka ga mutanen kano to saƙo na farko dai godiya ce muna gode musu saboda soyayya da suke nuna mana a yau a jihar kano mutane tun daga yara ƙanana har zuwa matasa maza da mata har zuwa dattawa da sauran 'yan kishin ƙasa sun yarda da tsarin da aka fito da shi na wannan jam'iyya ta nnpp saboda gani irin aƙida da tsari da aka fito da shi da nasarar da muka samu a jihar kano mutanen kano sun yarda cewar in allah ya sa muka nasara za a gyara kano za a gyara 'yan jihar kano su yi alfahari da cewar nasu ya samu kuma dama wannan ita ce ta sa waɗansu jihohin da waɗansu zon-zon ɗin suke ta yunkuri cewar nasu ya samu tunanin allah ya sa suka samu za su ji daɗi burinmu shine ba ma kano ba arewacin najeriya da ma najeriya a yi tarihi a gyara ta a buɗe sabuwar najeriya kamar yadda muka fito da sabuwar kano ko maƙiyi zai gaya maka cewar gwamnatinmu ko rabi kwankwaso shine wanda ya kawo taswirar sabuwar jihar kano abinda ake cewa a new kano to wannan sabuwar kano haka muke so mu dasa harsashi gyara jihar kano a gyara arewacin najeriya a gyara najeriya ga baki ɗaya mutane kowa ya samu alfala kowa ya sami jin daɗi saboda haka muna gode wa mutanen jihar kano kuma irin darajar da jihar kano take da shi an shi ne ma ya bazu a ƙasashe waɗanda muke da su ko jihohi a najeriya har abin ya cika haka kuma muna jawo hankalin jama'ar jihar kano da ma najeriya da lallai su tsaya su yi rijista da inec wannan rijista duk abin da kake so ka yi na kawo gyara ba za ka yi da baki ba ba ma za ka yi da wani abu da ya wuce da wannan kuma da haka lallai mutane su yi rijista da inec kuma su yi rijista da wannan jama'iyya tamu ta 'yan ci gaba nnpp abin da ake cewa new nigeria people's party yadda yake duka jama'a za mu ga waɗanda suka yadda suka shigo cikin wannan tsari domin tabbatar da ci gaban wannan ƙasa tamu kuma muna fatan jama'a za su ci gaba da yin abubuwa wanda suke da zaman lafiya mutane su yi ƙoƙari musamman matasa su samu sana'a yi musamman matasa su fita daga tsarin shaye-shaye da yin abubuwa wanda doka bata yarda da shi ba Masu saurare kamar yadda ko kalli wannan bidiyo hira ce da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tsohon gwamnan jihar Kano kuma sanata. Babu shakka Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a yanzu ba a da wani ɗan siyasa tamkarsa a kab arewacin Najeriya. Sanata Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso mutum ne mai kaifin tunani da hangen nesa a siyasa domin ko babu shakka idan ya yi lissafi a siyasa. za ka ga abubuwan da ya lissafa su ne suke tafiya. An sha yi wa Dr. Rabiu Musa kwankwaso dariya akan wani tsari da ya shiga wanda za ka ga abin sabon tsari ne wanda ba lalle ya kai ga gaci ba amma kuma sai ka ga du dariyar da za a mai masu mai dariyar sai su koma cikin tagumi domin wato wasu tsarurruka ne waɗanda ya riga ya gama lissafa su kuma Allah yana ba shi nasara akan lissafinsa. Idan masu bibiyar mu ba su manta ba. A shekarar da ta gabata ko mu ce zaben da ya gabata babu shakka Dr. Abi Musa Kwankwaso ya jijjiga al'umma inda wato dukkan wasu wanda suke tare da shi suka fice suka gudu suka bashi inda shi kadai ya yakin zaɓe a wancan wato karo inda ya fito da sabon dan takara wato abba gida gida wanda ba kowa ne ya san shi ba amma cikin sati biyu Dr. Rafi Musa Kwankwaso ya karbe zukatan al'ummar jihar Kano da sunan Abba Gida Gida inda ko ina ka bi 'yan mata yara manya dattijai ko ka ji yana cewa sai abba gida gida inda babu shakka zaɓe ya zo aka gurin tsumace inda babu shakka zaɓe zo aka yi shi a cikin 'yan lokuta a cikin 'yan lokuta ko mu ce awanni dr rabi musa kwankwaso ya ba da mamaki a jihar kano inda ya kada tsagin gwamnatin sai dai kuma sai aka murɗe mai wannan zaɓe aka karɓe shi. a yanzu ma gashi ya ɗauko jam'iyyar nnpp inda jama'a da suke dariya ya koma jam'iyya mai kayan gwari ba zai taɓa kaiwa gaci ba a wato jam'iyyar nan da ya ɗauko ga gashi a yanzu wasu jigajigai da ake ji da su a cikin jam'iyyar apc ko mu ce a jihar kano suna tafucewa ficewa daga jam'iyyinsu suna komawa jam'iyyar nnpp ta dr rabiu musa kwankwaso babu shakka wannan gagarumar nasara ce da take aukuwa a halin yanzu inda a yanzu batun ma ya sauya cewa Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya kwace dukkanin wato wani karfi da ake da shi da kuma wato siyasa ta jihar Kano ragamata a yanzu tana hannunsa kuma duka hakan ne da ya yi ne kuma a cikin wannan jam'iyya kuma duka hakan yana faruwa ne yayin da yake cikin wannan sabuwar jam'iyya wadda ba kowa ne ya santa ba a Najeriya kamar yadda dai aka samu rahoto cewa shekarar jam'iyyar kusan 21 da ya rajista a Najeriya da ya rajista a Najeriya amma kuma ba kowa ne ya santa ba amma Dr. Rabi Musa Kunkuso yana shiga cikinta jama'a suka santa NNPP New, New Nigerian People Party babu shakka a yanzu a jihar Kano da ma dai sauran wasu jihohi da suke arewacin Najeriya babu shakka a halin yanzu sun karbi wannan jam'iyya. To ma sauraron mu kun ji dai abin da Dr. Rabi Musa Kwankwasa ya ambata a dangane da aniyar su akan wannan jam'iyya da tsarukan da za su kawo sababbi matsawar sun kafa gwamnati. Ma saurare me za ku ci a dangane da wannan batu na Dr. Rabi Musa Kwankwas mun gode.